إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya sake ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah ta'ala kamar wanda an ka saba a daidai wannan lokacin a insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasin namu da za mu gabatar na yau wato ainihi ne darasi na goma sha hudu a cikin wannan littafi to wannan darasin namu na goma sha hudu zai wara ne a daidai gabata. shi malam al-imam al-barbahari rahimahullah ta'ala yake yin bayani dangane da cewa wasan wasa'a wajibi na mutane su jiya kuma wajibi ne su yi ɗa'a idan umarce su da abin da ba sabon Allah ba shugabanni sun yi umarni da abin da ba sabon Allah ba to ya zama wajibi a kan al'umma su ji wannan umarnin kuma su yi bayan ya gama an batun cewa mafiya daga cikin wannan al'umma su ne sabon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nan masu bi musu nan masu bi musu waɗanda idan ka hada za ka samu alƙurunu salatar mafardala, ƙarni uku ko tsara guda uku waɗanda suka samu shaida da shi wannan babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam A kan zamansu na gari a kan zamansu wato ainihin mutane na kirki mutane ne na kirki mutane ne na gari sun samu cikakken shaida da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wajibi na mu jiya kuma wajibi ne mu yi da'a lila'imma ga ainihin shugabanni musamman na addini wajibinka na ka jiya kuma wajibinka ne ka yi ɗa'a in ka biya to ana son ka yi ɗa'a fi ma yuhibbu lahu wa yarda ga abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi an hore ka to abin da an naka ne wannan horon da aka yi maka sai ka jiya ka yi ɗa'a wa man waliyar khilafa duk wanda ya jagoranci a kalibanci bi jima'in nasu laduwar mutane alayya kansa ma'ana ya zama shugaba na al'umma kuma ya zama kalifa gare su kuma da haɗuwar mutane ba da ƙarfi ba waridahum kuma da yadda su faruwa amirul mu'minin to wannan shi ake ce ma amirul mu'minin wanda al'umma suka zaɓe shi suka tsaishe shi <clears throat> don ya zama jagora a gare su da kina ya zama shine mai ba umarni mai ba musulmi umarni mai ba mumine umarni Shi ne wanda zai yi umarni a yi ɗa'a. la yahillu li ahadin bai halatta ga kowa ayyabi ta lailata ya kwana dare guda la an laisa alaihi imamu bai kamata ba ga wani mutum guda ya kwana ya zama yana ganin shi kan wani bai da shugaba a'a barran a fajira shi shugaban nan naka gada mai da'a ne ko mara da'a to ya zama wajibi gare ka ka jiya ka yi da'a in ya hore ka da abin da yake da'ar Allah ce ka yi in ya hore ka da abin da yake sabon Allah ne wannan kan ba za ka jiya ba ba za ka yi da'a ba wala hajji wal jazu ma al imam haka nan zuwa hajji tare da zuwa yaƙi tare da shugaba mobin shi ma wannan abu ya riga ya shuɗa ma'ana ka zo hajji tare da shugabanka ka zo yaƙi tare da shugabanka sannan kuma shi shugabanka tun da masani addini na shine mai baka umarni na cewa ka yi kaza ko ka bar kaza ga abin da bai saba ma Allah ba wa salatul jum'a kalfahu ja'iza kuma haka yin sallar jum'a bayan shuwa da banni waɗanda yake jagorori ne na addini wannan abu ne wanda yake halal bayan ka sallar da an ka wajabta maka in ka dawo gidanka ko ka raba sallar da wani abu a masallaci malam ya ce wa ya salli ba da ha sita raka'at yana da dama shi mutum na sallatar shi da bayan tsare sallar juma'a musamman idan ya dawo gidansa ko kuma bayan ya rabe sallar nan da wasu abubuwa da ya na askar ba mu ba shi rata ya tashi yin su kai ya haka ba yafsilu baina kulli bai na kulle kulli rak'atayn yana rabawa tsakanin dukkan kabbara guda biyu da zai yi Kala ahmad ibn hanbal malam ahmad dan hanbali ce. Allah shi mishi rahama walƙilafatu halifanci fi ƙuraishin ya kasance a cikin ƙabilar ƙuraishawa ila an yanzu da isa a zuwa da saukar annabin allah isa amincin allah ya tabbata a gare sa a samu dukkan waɗanda za su yi shugabanci ya zama al'umma ce wato ta ƙuraishawa in son samu ne har zuwa ga lokacin da Allah ta'ala zai saukar da annabi isa alaihi sala wannan kenan kun ga kamar can a mamlakatul arbiyatu saudiya wanda akwai kabila ta kuraishawa to wannan kenan wannan kuma bayani ne da imam ahmad bin hanbal Allah ya mishi rama ya kawo an gabatar da ƙuraishawa akan waɗanda ba su ba ta hanyar jagoranci ko ainihi wannan shugabanci ɗin wa man karaja ala imamin duk wanda ya fice daga wato shugaba jagora na musulunci min a'immatul muslimin daga cikin jagorori na musulmi sai ya yi tawaye sai ya hita sauwa jiyo. shi ya zama ɗan tawaye bi ma'ana ya shige cikin hawari jawa waɗanda su kawari jawa kusan kamar wato ɗan shi'a ne ba ƙarshen asal musulmi ya saba ya tsaga sandar musulmai abinda musulmi suke a kai ne na haɗin kai to ya zo da abinda ya saba ba wannan haɗin kai Za su ga ƙa'idar musulunci ba a fita daga ɗa'a ta shugaba na musulunci ba ƙoƙari kake na ka kawo mutane su yi tawaye ba ko su bijire ko su ɓalle. a'a abin da ya yi shi ne yin haɗin kai a haɗa kai a zama abu guda to shi yadda ba ta yi amma ba ƙoƙarin yin tawaye ba idan su ya yadda ya fice to ya zama ɗan tawaye wa khalafa al'asar kuma ya saba ba. hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam idan bai tsaya cikin umarni na shugaba jagora na addini ba wa mitatu mitatun jahiliya kuma zai kasance ya yi mutuwa irin mutuwa ta jahiliya saboda ya yi ce daga abinda an yi umarni akwai ɗabi'a daga cikin ɗabi'o'i na mutanen jahiliya saboda larabawan jahiliya sun kasance mabambanta na ƙabiloli ba su da shugaba wanda ya haɗa su ko wata ƙabila tana da nata shugaba ainihin kanta in ta so sai ta ɗauki farmaki ta kai ma ɗayar ƙabila wadda ta yi ƙari ta zo ta mallake ta babu abin da ya haɗa su ko ba su samu damar haɗuwa ba sai bayan da Allah ya aiko babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa'annan ya kiraye su zuwa ga musulunci sa'annan suka musulunta suka zama ƙarƙashin tuta guda ta musulunci a ƙarƙashin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake waskuro ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku in kuntum a'da'a lokacin da kuka kasance da a baya kuna makiya na junanku fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada a tsakanin zukatanku ba asbatun bi ni'mati quwana sai kuka waye gari kuna matsayin yan uwa a dalilin ni'imar da Allah ta'ala ya yi muku ta aiko wannan babban manzo nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya tuna muku su shawa cewa waskuru waskuru in antum qalil ku tuna lokacin da kuna yan kaɗan mustadafina masu rauni fil ardi a cikin ƙasa da kafuna kuna jin tsoron ayyaka kasafa kumun nasu wato gayyaka fure su zo su kyauce ku su halaka ku ku tuna kuna da wannan tsoro kuna cikin wannan firgita ba kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taro ku ya haɗa ku wa ayyada kun bi nasarihi kuma Allah ya taimake ku da taimakonsa wa mina tsaki ba fi. Allah ya azurta ku da nau'in abubuwa harakakakku la'allakun tashkurun don ku gode ma ni'imar ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda wannan yana daga cikin fa'idar yin da'a ga shugaba musulmi wanda yake za a samu dukkanin al'airurruka idan mutane suka zama suna biyayya suna ɗa'a ga shugabanninsu na musulunci musamman jagororin addini amma ficewa da ɓallewa da yin tawaye da zanga-zanga ga shugaba na al'amari da kuma tsaga kan haɗuwar musulmi daga barin yin ɗa'a, to ana samun wasu abubuwa waɗanda za su faru waɗanda sun kai kamar guda uku na ɗaya daga cikinsu akwai zubar da jini ba da haƙƙi ba tawaye yana kawo zub da jini ba da haƙƙi ba sannan kuma akwai rarraba kan al'umma a raba kan al'umma zub da jini babu haske sannan ba makiya dama su samu cin galaba a kanku idan ya zama a tsakanin kuma akwai na hito na da kuma ɗaukar makami wanda an hana muna ɗaukar makami mu ƙalubalanci junanmu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa idan musulmai biyu suka kai ma su farmaki da makamai da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukkan su ta za su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce to ya aikin Allah wanga kashe yayi to me an makoma wanda an ka kashe sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce saboda shi ma ya kasance yana mai kwaɗayi akan ya kashe ɗan uwansa ko da an ka kashe shi duk wala yahillu qitalu sultani walal al-khuruju ba sha latta a yaƙi a sultan kamar sarkin musulmi walal al ko ficewa alaihi gare shi wa in jara ko da ya yi zalunci ba za a yaƙe shi ba ba za a yi mai tawaye ba wa zalika li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan kuwa dan fadin ma'aiki ida da abinci tabbata a gare shi da Abu Zarri al-Ghifar radiyallahu anhu yace wasbir kai hankuri isbir kai hankuri wa in kana abdan fabashiya ko da wanda an sa muku jagoranci ya zama shugabanku bawa na ɗan ƙasar habasha wa ƙaunihi da cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lil ansar ga 'yan garin madina isbiru ku ya haƙuri hatta talqauni ala al-haudi haƙu da ni akan tafsir al-kausara za su samu shugabanni waɗanda za su nuna muku san kai waɗanda za su nuna bambanci da ke banta da dukiyar al'umma amma ku yi haƙuri an haɗu da ni a tafkin alkausara walai samira sunna bai cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam misalin sultan ya kantar wanda yake shine sarki a sarkin musulmi ga misali فإن فيه فساد الدنيا والدين أشكي أنت صح za a samu ɓacin duniya da kuma ɓacin addini ma'ana za a samu lalacewa game da sha'ani na duniya da kuma lalacewa game da sha'ani na addini idan aka zo ana yaƙantar wanda yake jagora ana yaƙantar wanda yake shugaba shi yasa aka hana muna aka ce mana kuma ba shi daga cikin sunna bai cikin sunna ya kanta ce babu wani dalili ingantacce babu wani dalili wanda yake ingantacce ko mai rauni akan cewa an shari'anta ya kantar shugaba musulmi kamar wanda yake a ce shi ne sarki ko kuma sarki musulmi kai ba a samun wannan umarni ma ko da a cikin alkur'ani a ce a yaƙi shugaba ga shi na a yaƙin shugaba na musulmi abinda umarni ya zo a cikin alkur'ani yin da'a ga shugaban nan يا أيها الذين rasulawa أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم umarnin da Allah Ta'ala ya yi. kadiba zuwa ga faɗin Allah da ya ce wa ulul amri minkum to kaga abinda abinda gare ka shine kai da'a ga shugabanni na musulmi musamman masu jagorancin addini saboda ficewa daga yi musu ɗa'a yana tayar da balbala yana tayar da husuma yana tayar da fitina waya illu kitalul kawarij yana halatta ya kantar 'yan shi'a idza aradu lil muslimina fi abwalihim idan sun ka ginto ma musulmi ga dukiyarsu da niyyar fatatta wa anfusihim ko suka ga rayukan musulmi wa alihim ko ga iyalin musulmi wa laysa lahum idza faratuhum ay yatlubu idan har sun gudu sun to bai zama wajibi akan musulmi ba cewa sai sun zo sun bide su duk inda sun ka kai wanda biyan wahala ya gaji ya ji babu daɗi ya tsere to sai a kyale shi wala yujizu ala jarihihim aka wanda aka raunata an sare shi ko an yi mai wani rauni to kada a ce za a yi da kammala mishi don a kashe shi wala ya kuzu bai'on kuma ba za a zo a ce don an shekaru dukansu ba ko gidan dajinsu wala yi kutadu wala ya kutulu tsirahun kuma ba za a kashe waɗanda aka kama ko ya yaƙi ba wala ya tuba umudbirahum wanda ya hau ƙawawu ne daga cikinsu ya ga wahala ya ji wuya, ya ci bane to sai ya ƙere don haka lokacin da an ka tambaye amirul mu'minin ali na abin talib رضي الله عنه وأرضاه والدشينا كما كانت أمسحريا أني ما يتنبيع جميدة سوء أنت فيشي عن الكوارج أكفار هم كاترين قال علي بن أبي طالب لا من الكفر من الكفر فرض ولكنهم قوم بقوا علينا a sun gudano kafirci sun yi to daga cikin kayancin amma mutane na waɗanda suka yi mana zalunci ba za a yaƙe su ba a kan cewa su kafirai ne za a yaƙe su a kan su azzalumai ne saboda haka shi yasa ba za a kamo matansu ba ce an kamo su matsayin bayi ba za a kamo su ba a ce an kamo su matsayin bayi ba za a kwace dukiyarsu ba ba za a kammala wanda an ka isko ya yi rauni a ce za a yi da kashe shi ba abin da yasa ake a kansa sun ji aliyu dan abi talib radiyallahu anhu wa arda لأن قتالهم إنما هو لكسب شرهم kawai yana ya su don kada su. da suke yi ga al'ummar musulmi lali kufrihim ba saboda su ba sai dai duk da haka idan suka ce aliyu ya yi annabi ko kuma manzo ne kaga sun yi ridda haka idan suka kawo illa ko aibi ga alqur'ani sun yi ridda idan suka ce akwai kurakurai da gyare-gyare cikin alkur'ani sun yi ridda da zarar sun gitta da umar musulmi to wanda akwai dama saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni da ya yaƙe su aka aliyu da abi ɗalibi Allah ya kara musu yadda ya yaƙe su lokacin da suka gitta ga abdullahi dan qabba dan arziki Allah ya kara musu yadda suka kashe shi suka tsaga ciki ne ka gani ko sun ka kashe shi sun ka cage ciki ne kaga wani ya nuna ƙeta ka kashe mutum ka tsage ciki ne to wannan ke kun ga ba wai yau sun ka wara wanda ɗanyen aiki nasu ba a'a sun kashe abdullahi ɗan habbabu ɗan arziki kuma sun kaga ciki ne lokacin nan ne wa shi aliyu dan abi dalibi ne kuma umarni da cewa a yaƙe su an suka samu kariyar daga ga wannan lokacin don ka wahala an ka yaƙe su an ka kai musu farmaki farmaki mai girma kuma duk inda suke yi irin wanga ɗaya aikin to za a ba dama domin a yaƙe su kuma in sun samu dama ba wai kyada al'ummar musulmi za su yi ba zuwa wari bi ma'ana rawafi yan shi'a wa maka rahimakallah ka sani ya kai bawan Allah Allah yi maka rama annahu la da'ata li basharin ka sani ma hakika tabbas yanke babu da'a da wani mutum da za ka yi fi da lahi azza wa jal a cikin sabon Allah magwayi mai girma in dai gaba da saba ma Allah ne ko shugabana ko sarki na ko malami na ko wane na ba za a yi mai da'a ba in dai akan a saba ma ubangiji ne ta'ala wa man kana min ahli islam duk wanda ya kasance daga cikin ma'abuta musulunci wala yush'adu wala yush'adu ala ahadin wala yush'adu lahu bi amali khairi wala sharri shi bai yi shaidu akan wani ba kuma ba a yi shaidu gare shi ba akan wani aiki na alhaiki ko na sharri فإنك لا تدري yau يختم له inda الموت in dai har wannan matsala gare shi kai dai ba ka yi shaidu a kai ne ba a kan wani kuma ba ka yi shaidu a kan ya aikata aikin alkhairi ko sharri ba to kai ba ka sani ba da mina na mai cikawa dama inda ƙalubale yake a wurin mutuwa to da kaka ne zai cika narju lahu rahmatullah mune masa fatan ramar Allah na ya dawo ya tuba ya gyara wadda kafa alaihi muna ji mana tsoron azabar Allah idan ya mutu bisa ga irin wannan hali wala nadari amma kuma ba ba mu sani ba ma ya zubi kula wurin dalmaut nina na zai riga gare shi a lokacin mutuwa ilallahi wurin Allah minan nadami na da na sanin da zai yi wa ma a hadasa Allah fi zalikal waqti ba mu sa abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ba a wannan lokaci idza mata ala islam idan dai ya mutu akan addinin musulunci dama idan Allah ya ba muwafaka ta mutu akan addinin musulunci za a kawwala al'amarin ga Allah wala ko da kana aikata sabon Allah Muƙaddara kana shan giya ko kana zina ko kana giba ko kana ƙarya ko wani abu za ka kawwala al'amarin ka ga Allah idan Allah ya so ya yare maka idan Allah ya so ya azabtar da kai a dalilin jarimarka amma da baya za ka fita daga cikin wannan zuwa ga rahamar Allah narjun lahun Rahma. muna ji muna masa fatan samun rama wanda kafa alaihi zunubahu amma kuma muna ji masa tsoro akan zunubai waɗanda yake aikatawa wa ma dambe babu wani zunubi da mutum zai aikata illa wani al'abdi min wa tauba ba ce bawa yana da damar ya shi ba idan ka aikata zunubi kana da damar tuba walau duk da kaddara ce ta shirka duk da mutum ya aikata abin da yake shirka to in ya tuba ma Allah shi ke nan Allah ta'ala bai karɓa tuba ne matsawar wanda ya tuba ya tuba tuba na gaskiya saboda haka ya tuba in Allah maganar tawaye maganar zanga-zanga maganar duk wani abu na ficewa daga da'a to ba aikin musulmi ba ne kawai a'a musulmi bai damu da wannan ba na shi ya jiya ya yi da'a yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ɗayan ku yana aiki irin a irin abin nan irin aikin ya aljanna a ya ke dam da aljanna nan sai abin da aka rubuta cikin cikin mahaifiya ya rigaya jira'i guda ya rage masa sai ya dawo ya irin aikin yan wuta zan billah ya shiga wuta ko kuma yana aikata irin aiki da yan wuta saura jira'i guda ya shiga wuta sai rubutun da aka yi cikin cikin mahaifiya ya rigaya ya dawo ya aikata aikin kwarai ya mutu ya shiga cikin rabar Allah ana lura dai da ayyukanmu da abin da ɗan adam ya cika wanda ya ƙare rayuwarsa da shi ke kuma babu wanda ya sa abin da zai cika da shi in ba Allah ba shi da an masa ne kore muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani kuma Allah ya yi mana muwafaka Allah ya sa mu rabu da duniya lahiya <clears throat> wannan sha abin ƙaunanmu da kuma fatarmu kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kamata in dakata abinda na karanta shi akan daidai Allah na da da shukuri na kuma Allah ya yi ya shaye shi a cikin zukatan al'umma insha Allah darasinmu na gaba wato shine darasi na goma sha da kenan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa a astaghfiruka wa atubu ilayk